Sha takwas ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari biyu wanda ya daidai da ashirin da 24 ga watan disamba na shekara ta dubu biyu da 2010 za mu tashi a cikin kitabu salati na sahihul imam al-bukhari daga kan babi na 60 babun idza dakhala al-masjida falyarka rak'atayn أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين فليركع ركعتين قبل أن يدخل باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين باب البخاري يي بابي أكن سنة أكي كرا عملنا تحية المسجد ما لم يسمح تولن ما جيدة مسلاتي يتي إذا دخل المسجد فليركع ركعتين إذا مشيش مسلاتي سيرك أجل سيدي إمام البخاري ينا إيثار ينا زائل لفظ من زائل الله صلى الله عليه وعلى وسلم حقيقة باب تحية المسجد على فضائل الفقهاء أما سيدي كاو لفظ عند عليه الصلاة والسلام عن فعليه فلا أقول سدري ما يوعدك إني أزيت تحية المسجد غير مسلاتي لا دواء سيريشي أني كنت غير مسلاتي عيب واجب هنا لهم عيب يتكلم صلوات الخمس amma in ka umarnin idza dakhala al-masjid falyarka to duk mummuni ne sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yaji wannan baya sakaci da wannan aiki sawa'un wajibi ne ko sunna ne ko mustahabi حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المدني قال اخبرنا مالك ابن انس المدني الاصبحي عن عامر بن عبد الله بن الزبير ابي الحارث المدني عن عمرو بن سليم الزرقي المدني عن أبي قتادة السلمي المدني الإسناد كلهم مدنيون عبد الله بن يوسف سنني مالك ما هكا عامر ابن عبد الله بن الزبير شيني أبو الحارث المدني يا رجل عبد الله بن الزبير مي سلك المسلمي دا رايو سبتيز أوبا أما يازو دا أيوكا نجارة ما سيدي يوا a ɗan takaitaccen lokacin da ya hau duk da ya zo daidai lokacin fitina domin ya zo ne harshen zamanin yazid ibn muawiya kuma lokacin da yazid ya mutu sai kaɗan duniya ta haɗu akan shugabancinsa amma kuma Allah bai ba da iko ba saboda wani technical mistake da shi ya yi a matsayinsa na ɗan adam ko da yazidu ya mutu a ina a dimashq a wannan lokacin rundunar yazid wanda ta gama yakin madina tana makka suna jiran su buɗe makka su yaƙe ta suna haka labari ya zo cewa yazid ya cika sai kwamanda wannan runduna ya ce to ka ga abdullahi zubair yanzu ba wanda ya rage in ba sai ba bari mu yi masa mu baya akan sharaɗin duk wanda an kashe ya mutu ba sauran jiya ba neman jini ga kan wannan matsala kawai sai ya zama bai samu ci gaba da shugabanci ba abin ya zame masa matsala da fitina har Allah ya kaddari cewa hajjajin ne Yusuf ya zo ya gama da shi mulkin sa bai tsawo ba amma mutumin kirki ne bawon Allah da cijo wanda ya gadi da shaku daga su kun san babansa shine waye Zubair ibn al-Awwam waye Zubair ibn al-Awwam sai eh? فهي السن العشرة المبشرون في الجنة ده تعالى سن الجيكة الصلي بسن لي يوي إبادة حربا بل الناس عبد الله بن زبير يكن في مساء ناقة أبو بكر ناقة أمر يندك في وهلا لما هذا في إيه حر وصال يتي فأنا أكو يتي هنا وصال كفين فأبين سنت أكو أنه سبقى النبي أنا فأقيمة تقنية أنا سو جذبا azimatan akwai masu ganin a'a ya hana su ne wato nadban wastislahan ya hana su ne ba domin haram ba domin yana so ya sauwaƙe masu da yana cikin masu ganin wannan don haka kwana uku ke jere yana azumi aiko Allah ya yi masa sakayya ta kwarai domin ya gama lafiya ya yi cikawa mai kyau kuna yawan jin an ce wani daga cikin magabata ya ji kiran sallah yana kan gado yana jinya ciwo ya tsananta mata sai ya ji kiran sallah sai ya ce ku ta da ni mu je masallaci aka ce a wannan hali ya sa'a ana hayyi ala sala hayyi ala sala ko ba zan karba ba aka kama shi wani ya kama kafadarsa daya wani kama kafadarsa daya suka isa masallaci a sallar magariba aka yi raka'a ta farko da shi ko da aka sada ta biyu Allah ya karɓi yadinsa to shi ne Hamid din nan ibn Abdullah ibn Zubayr malamin sa wannan hadisi shine amur ibn Sulaim az-Zurqi tabi'i ne wasu ma malamai na cewa lahu ru'ya ya taɓa ganin manzon Allah in ka ji an ce lahu ru'ya galibi bai da wayo bai isa ɗaukar karatu ba amma ya isa zama sahabi misali ko da yaro karami irin yaran da aka zo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su kamar shi Abdullahi bin Zubair din da muka ga magana ɗansa yaran da aka zo manzo Allah da sai muka tawada duk sahabbai ne domin idan su musu ga manzo Allah ba shi manzo Allah ya gansu gani ya tabbata kenan tsakani haduwa ta tabbata physical wannan kuma shi ne babban sharadi na zama sahabi ba musulunci ne ya kauce ba ba to an ce ya ga manzon Allah ko kuma manzon Allah ya shi shi az-zurafi ko da aka yi shelan cewa an kashe sayyidina Umar ya isa balaga kulisa ta mai shekarunsa Wacce shekara kashe sayyidina Umar nawa a'a kai ko shirin da kuma sun yawa ko ala eh gaskiyarka eh gaskiyarka domin a shekara ta sha ɗaya, manzo Allah ya cika Rabiul Awwal sai da na abubakar ya karba ya rasu a ta sha uku kuma ya karba ya rasu a ta ishirin da uku to kaga idan ya kusa balaga a shekara ta ashirin da uku ya shi muke kaddara ka haife shi wajen zai shekara ta goma bayan hijira ko shekara ta tara kaga ba mamaki a zo da shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam umuman dai ya ga sahabbai manya da dama kuma anan yana ruwaya ne daga Abu Qatada ta السلمي فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري أبو قتادة يا شهر ده ولا الكناية galibi in kinaya ta da musu mutum sunansa ɓacewa yake wasu malamai sun ce sunansa nu'man wasu suka ce hari wasu suka ce amur amma mahaifinsa an sunansa shine rib'i almadani abu da matashi ne daga cikin samari na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu yake masa dan gaye amma mutum ne da tsananin kula da gashin kansa lokacin da za a je fifin ɗarin nan ya sunan yakin kunai. wanda Allah ke wayo kunai ne manzo Allah ke aje a kira don abu da kaga ce babba ne a cikin matasa tunda har akwai rawar da zai taka ranar yaƙi ya ka daga kuma zalla yana ce yana shafe gashin kansa haka jina ce zai kira mai bukata da mazana yana ce yana tashi gashin kansa a na uku aka ce na ce a ce ya zo in zai a jiya a ci gashin sai ce don Allah kai hankali <laughs> wallahi yau zan yarda da shi yau zan maka abin da zaka ji daɗi sai da Allah ya murmushi ya bar masa gashin sa to kusa abin da ya faru akwai wani ke ɗalin ja'iri ana ce masa mus'ida ya yi wa musulmi banna iyakar zarafi kankace kwabo manzo Allah yana zaune sai aka ga musida yana gabatowa sai jama'a na ga musida don sai ya zo cikin manzo ce kuma kata wanda ya kace musida ne har ya je ta bayansa ya kashe arne ya kwace duk suturarsa ya sanya ya ce ko ya zo zai yi bishara wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da ya kware sai aka ga abu qatada al sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ai zai yarda da shi ko to kaga ya yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne manzo Allah ya ce mishi Allahumma barik lahu fi sha'rihi wa basharihi Allah ta masa albarka ga gashin bukatar ma gaba daya ya rasu yana da wajen shekaru 70 amma in ka tsufar da jikinsa ka ce dan sha biyar ne ko sha shida saboda albarka sai addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya ce masa aflaha wajhuka akakalta mus'idan yace bala ya rasulullah yace kuka ka tara bauta kai arziki ka ga dan kwarai irin albarka ka kace mus'ida yace na kai shi manzo Allah yace udmi minni kusanto sai kusanto wurin manzo Allah yace menene ka fuskar ka yace miki ne sai manzo Allah masa tofi a wannan fuskar sai ya gani yace ko ƙwaro bai koma taɓa wannan wurin ba wannan wurin bai sake samun kowace irin matsala ba albarkacin tofin manzon Allah da abihu wa ummi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu sun ce ya rasu abu ƙasa da ya rasu zamanin khalifancin na ali har aka ce ya yi masa kabbara bakwai wannan magana ba ta da inganci gaskiya domin da dukkan zahiri mutaka da ya yi rayuwa har zamanin khalifa muawiya domin ko tarihi sun ittifaki cewa yana cikin mutanen da suka yan madina da suka tarbo sayyidina muawiya lokacin da ya zo rangaji ko suka dan masa raini amma ya daure ya kalle yi haƙuri. saboda kun san kamar da ake faɗa ba taɓa sarki mai haƙuri ko shugaba mai haƙuri ba manzo Allah bai sai mu aure ba taɓa yin sa ba kuma yana da wuya tarihi ya sake irinsa wajen da wannan bayani a babin rayuwar sai na ma'awai cikin wani littafi kaddara ta riga fata ka karanta ka tabbata ka hakikance sa da wuya a sake wani shugaba mai irin hakurin mun kawo magana abu kasa da a ciki da da ya zo madina duk garuruwan da ya je bayan gari ake zuwa karbo shi wannan cikin ɗabi'a da ake masara kuna ko amma da ya zo sai ga sai da shigo har gari har cikin gari sai da zo har masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗu da mutane sai ku ya ku mutanen Madina ne sai ba ku tarbin shugaban ku yadda sauran mutanen garuruwa ke yi sai suka ce ba mu da ababen hawan da za mu tarbo ka ba mu da dawakai ba mu da raƙumma sai ke ina na aikin mazarfaila suna bukata da yake turar sauran da muka je turbin ubanka ranar ranar badar mun kayan kasa kaga wannan ba karamin magana ba ce jinin saura ta matasa a cikin dattijo domin a wannan lokaci an da dattijo ne su kuma a wayan kuma ba amma wato nan za ka gane irin kaifin da ke akwai da ɗaki tsakanin masu mulki da talaka a wani lokaci musamman su mutanen madina ba su sallama wa masu mulki ba tun da ali ya fita daga madina ba a sake mai mulkin da sun tafi da shi ba da shi ne kai ce mashi ai manzon Allah ya ba mu labari in ji waye in ji abu katada ce za a yi sarakuna masu zaƙin kansu shi yanzu ba awaye nan da ake ganin cewa duk a tarihin musulunci ba sarki irinsa shi fa a gurin sa shine azzalimi ya ba mu labarin za a yi sarakuna irin ta. sai Awa ya murmushi ce sai yake ku yi ne ita ce ce bai hakuri ta su da ba za su yi hakuri ba <laughs> nan maganar ta kare Allah ka ji kansu gaba ɗaya, Allah ka yarda da su yanzu sun haɗe cikin aljanna muna nan za mu ce masu insha Allah mai wannan labari da su ne dariya abu kata da ana ce masa farisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda yakan ja ragawar dokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala idan dakhala ahadukum almasjid hal yarka rak'atayn qabla an yajlis idan ɗayan ku ya shiga masallaci to ga umarni yayi raka'a biyu kafin ya zauna wannan su ne malamai ke kira ne ta tahiyyatul masjid a gaida masallaci za ka duk lokacin da muke ya shiga masallaci an umarce shi da yayi wannan raka'a biyu da malamai suka ba wa suna ta tahiyyatul masjid menene hukuncin wannan tahiyya sai da masallaci menene hukuncinsa الحافظ ابن حجر اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للنبي ما لمن دا أكي أمسر مغانا سوء فتوى sun haɗu a kan cewa wannan umarni na manzon Allah na mustahabbi ne wannan ittifaqin da Ibn Hajar ya faɗa babu shakka kauli ne na jumhuri mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba dole bane dan me domin wata ka'ida da suke da cewa ba wata sallah da awajibi balla salatul khams saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma imam ko yace masa salloli guda biyar ne a wuni da dare sai kuma azumin ramadan sai zakar dukiya sai aikin hajji sai in ka tsare su zaka shiga aljanna mai ɗaga daga ya ce wallahi la azidu alaihin wala anku manzo Allah ya ce aflaha in sadaqa suka shiga zaka duk wata sallah duk umarnin da aka bayar game da ita ba wajibi ba ce amma kaga anan su hanafiya suna da abinci su hanafiya sun bambanta farali da wajibi a makarantar usulun fiqh ta hanafiya farali yana da bambanci da wajibi sabanin makarantar malikiya ku duk ba cika sa maliki shafi'iyya ake san malikawa da shafi'awa da hanbalawa duk makarantar su guda to madrasar shafi'iyya ake kiranta a usulun fiqh ba a fiqh ba sai bangaren kuma akwai madrasar hanafiyya kasu sun bambanta farali da wajibi suka akwai wajibai a salloli misali witiri وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يا أهل القرآن أوتروا فإن الله قد زادكم صلاة هي الوتر Allah ya ƙara maku wasu lantarki ai hari ya kan farali kenan da haka ba za mu ce mata farali ba tun da ƙur'ani biyar ɗaya wajabta amma muna kiranta wajibi sai suka ce masjid ita ma tana iya ɗaukar wannan hukunci da wasu salloli ban da wannan zahiriya ku daman sun yi tsaye sun cigita duk inda manzo Allah ya bada umarni biyarsa wajibi ne da ka duk wanda yace ba wajibi bane to mukaddara yana gaban manzo Allah ya ce ayi ya zai da zo mu ya gaya mana abin da irin Umar yayi ya kawo daidai kan dangarma shi wanda ya mana hudu bai san dangarma ba da ke asalinsa ba sakwace ne amma yanzu ya koma kano yana sa a daidai dangarma ya ji mazu Allah na cewa a zauna a zauna sai ya zama da sukan dangarma wanda ya zauta wuta ba hanya sai ni mazu Allah ya ce a zauna da haka ni kuma ba ni iya cire kafata daga inda ya ce a zauna ba kai yanzu an ce mazu Allah ya ce sun ce shiga masallaci sai da ya ta kada kada sai a yi na ganin ba dole ba ne ba wajibi ba ne yasa wannan magana daga cikin maganganu masu zafi a usulun fiqh hal al-amru yadullu ala al-wujub wa hal an-nahyu yadullu ala at-tahrim wa hal yaqtadi al-fasad in masail ne da malamai suna ta kai da komo a cikin su shi da ahlus sunna abinda aka sani in ga umarnin manzo Allah baya saka fiye wannan kuma al-jadal al-kalami ne da ya ta kawai ta surutu su magana sawa'un wajibi ne sa mustahabbi ne manzo yayi umarni biyan manzo abu ne mai kyau sannan kuma idan an yi za a samu lada saka shi dai ibnu hazm da zahiriya gaba ɗaya sun tsaye su akan cewa wajibi ne wani ita ce mazhabar al'allama al-muhaddis muhammad nasiruddin al-albani yace don shi dai ne ga abin da ya ɗauke wajibin nan zuwa ga mustahabi ba amma su masu cewa suna da wasu hujjoji misali mutumin da ya zo yana ta tsallakar mutane منو قال لك مثلا اجلس فقد ابيت كيف لا تعطيت او مثلا الى الله كذا بيتي حياة سيرة أتى سهية المنزل سنن كما لكن إنه وإن المسائل يأتي إن هو ما دول يسمون شيء كيسان ما دول يسمون ينك السيوة دا قولي راجه يجا مرزوهي فوقم الدين جا عبين حق السيوة عبين دا أواجه دمه منزوه يأي أمرني ممو مرسكي من المنزل لن dan wannan istilahat wajibi mustahabbi sunna wallahi sahabbai ba ko san shi ba babu shi zamanin sahabbai daga baya kai fito da shi abu ne mai kyau a tantance ko komi matsayinsa da martabarsa tunda mun sa ayyukan lada ba matsayi guda kake ba duk da alqur'ani mun san wata sura ta fi wata daraja wata aya ta fi wata karfi ko ba kawai tunda akwai aya da manzo Allah ke dukkan saurayin qur'ani akwai sura da ke sulusin qur'ani sara tana ne da sulusin qur'ani kenan ba mamaki wani aiki na lada ya fi wani kamar da zunubi shi ma bai zama ɗaya ba ko ɗaya suke to muke matsala ne ba amma dai a matsayin kana mai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da duk inda umarni ya zo kar ka zama da shi wannan shine abin da ya dame mu a babin tarbiyya ba a babin fiqh ba to sai matsala ta biyu ita ce matsala da ta kunna ibnu hazm wadda ta zama dalilin karatu ibn hazm har ya balaga har ya mayyanta ya fara zama da cido shi ba zuwa makaranta ba sannan ranar juma'a sai kawai shigo bayan masallaci yana so ya yi karatun alkur'ani da shigonsa sai ya ɗauko alkur'ani ya zauna sai nake kai a shi kai nafila ai ba a zama masallaci ba ya nafila sai tashi raka a yi gobe ma sai ya dawo yana so ya shigo masallaci bayan la'asar yana so ya karanta alkur'ani amma jiya an masa wa'azi cewa ne zai fara yi ta zuwa sai kabbar ta sanar sai ce ba a lafiya bayan la'asar ta ta kusa da har ka yawo da hankali sai shi da dalilin da ya karatu har ya wuce tsaransa a andalus ya zan babba har ya kai wa malamai na halin nasu kun dai gane ya har kona makaranta aka kona labirarin sa gaba daya da ma gidan da yake ciki da yaransa wannan ke sa baka taɓa samun malami ne kai don harshe irinsa saboda zalunta ta ake yi shi zuwa gaba bai je hijab ba bai je ƙasashen da ake zato ilimi ba amma kuma gashi ɗan gida ne amma kuma yafi fi waɗanda suka je ko ina suka yi karatu suka dawo so da ka sai hasada ta shiga اي اكثر حتى في زي المحلى بالاثار في كذا مكو للكافي سبالي ونم مكتب دامو يقيت عنا يكا اي جانت يا جا يا جا يا جا فشهدوا على انفسهم انهم كانوا خاذلين شيء مكو بقول ايه ما انا مسيكو بقول جنكدي مثلا فإلا إلا كما انا من زمن سيكي كده ما سيكي ناجي يكي مجال المالك يكاو تشافئي يكاو تصوري يكاو تأوزائي يكاو shi musu bugu guda sai ce wa kaza mu ko za ka ce karamin dalibin ilimi ba a kai karanta muhalla amma za ka kai matsayin in baka karanta muhalla ba kuma kai baka cika ba littafai biyu ne da muhalla da mubni da ibnu qudama wannan dudu wanda bai karanta su ba ba cikakken malami bane in ji malamai ba in ji ni ba to amma in kana karami ba a son kana karanta dai ka karanta muhalla da wuri wuri wannan albarkar ta ilimi tana samuwa ne wajen ladabi da girmamawa ga malamai sai kuma ba ka ne ka riga ka saba da cin zarafi amma akwai ilimi ne zurfi a cikin muhalla da irin wannan masa'il da ibn hazm ke shigewa tun da manzo Allah ya ce sai ayi to wajibi ne ayi sai irin wannan gaskiya yana tsora ne da ke gaskiya sai ga albani yana goyon bayan sa irin wannan wurare sai ga ya saba ma duk al'aimatul arba'a amma kuma yana da hujja ne karfin da ya kamata a rike shi tunda ayyimatul arba'a ba wahayi yake musu ba wahayi yake musu ba dole ne duk inda suka yi ittifaki ya zance dai ba a zamanin su ba ana saboda sun saba musu a almajiran su ma ana saboda sun saba musu da haka gaskiya ba dole sai ta tsaya cikin su ba amma dai an fi da sai su haɗu a tare da gaskiya saboda ni saboda darajar su da ilimin su da albarkar amma wannan ba dinin bane ba ɗari bisa ɗari bane ba daga in wani ya saba musu ba a ce ba a sauraron sa gaba ɗaya a ana sauraron hujjarsa duk lokacin da muka je aikin haji muka yi amfani da wata fatawar da da malik da shafi da abu hanifa da ahmad duk sun saba mata amma kuma mutum da malamin da ya mana jayayya saboda ne saboda tana da daɗi tana da amfani ita ce ba mai jini mace mai jinin haila ba ta damar ta ɗaukar ifada idan lokacin tashin ta yayi saboda duniya ba yanda za ta ka da ita daga kunci sun ba da wannan ba Allah ta'ala ko ce ma za alaikum fi dini min haraj zaka irin sai ta je ta yi ɗaukar ta kama hanya an mai wannan kusa ba musu da wanda yake don ne amma in mun ce ga inda an ki in mun ce ga yadda za a yi kaza sai kai mana da mu garin malikiya ba haka nan amma san ba ka da yanke garin malikiya kai ki rake ne da ya kuma nan cikin gari za ka je eh, matsalan saki ta taso saki uku lokaci guda da tsawonsu, sai ga Allah ya nan Allah ya lalata fannin na hambaliya <laughs> eh, ni inda sai ni ya ce <laughs> saboda ana neman sauki ko a karbakin lawa da yawa nan kasa ai ba aiki da abin da bai risala yake game da almakuzat wal mutaraddiyat wal nasihatu kuma akala sabu illa ma zakaytum ko dan me don ana neman sauki to ba laifi bane kar ya zan sauki ne mu manufa manufa dai babba ita ce a cimma sawa ba kuma inda sauki yake in babu kure ya fi inda tsanani ta saboda addinin mu addini ne sauki inda hada dina yusurun wala yushadda dina ahadun illa ghalaba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka su ake duk inda sassauci yake yana amfanin mutane a zo da shi amma ba mu ce a sassauce gaba ɗaya a zo da wata sabuwar mazaba ta biyar ita ce mazaba sauƙiya ba mu ce haka ba kuma sai muka ce matsalar ibn hazm manzo Allah ya ce in ka shigo masallaci kai nafila to sai ka shigo masallaci lokacin da manzon Allah ya hana nafila kamar yanzu bayan la'asar لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد طلوع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حتى تغرب الشمس بعد الصباح باء صلى في إمرانا تاتيكو تأتبو بعد الأثر باء صلى في إمرانا تفاد فوقا هني منذ كما كاشي قوم صلاتي أنت كما صلي يركع ركعتين يينا ركعتين الأركع في إما هزم مجيء زي ما تأكله حاجة أبين لي كيف تكراتي har kuma ya yi zurfi ya zama authority ya zama hujja a fannin ilimi magana ta aikacciya kan wannan matsala ita ce wadda imam shafi ya ce risalarsa muna da ita a nan maktaba kuma bil munasaba zan faɗi in na taɓa faɗa zan maimaita in ban taɓa faɗa bai za ku ji a yau wallahi duk ɗalibin ilimin da karanta risalarsa shafi ido an bar shi baya babu iya sata a majalis na karatu saboda ta yi ma mutum yawan mutane nauyi amma kuma ilimin da take tattare da shi Shi ne foundation na ilmoma da dama ilimin aqida ilimin usulul ilimin fiqh kansa ilmoma da dama shi shine ulumul qur'an suke tushen sai da malamai na kiran imam shafi'i a matsayin muassis ilmi usulul fiqh duk da yake an yi ta maganar usul fiqh a lokuta daban-daban gabanin sa amma dai ana ganin wannan risala ta da wasu masa'il da ya zo da su a cikin al'umma shi ma ummu muna da shi anan muna da iri biyu muna da mai mujalladai da yawa muna da mai mujalladi ɗaya wanda aka kwamfakta aka matse shi to sai an ana ganin cewa in baka karanta su ba ka bar kushe usulinsa to a risalar shafi yayi wannan magana sai ke shi yana ganin as-salawat zawatul asbab min الأسباب nahyi النهي fiha al-amr wannan magana ta kan islam cikin mazmun fatawa ya buɗa ta yake da haɗi ba da iya tuna mujalladin a yanzu amma za ku iya duba mujalladai biyu na usulul fiqh a cikin majmu'ul fatawa na shi yayi magana yace umuman ta'arab فننظر فيهما أيهما المحفوظ وأيهما غير المحفوظ ماذا قال يأتي wanda ya shiga masallaci idan ɗayan ku ya shiga masallaci to ya yi sallah ya gama duk wanda ya shigo masallaci da wanda ya shigo da safe da wanda ya shigo da la'asar da wanda ya shigo kowane lokaci nan ya ce ba a sallah bayan asuba ba a sallah bayan la'asar sai in rana ta fito sai in rana ta faɗi nan kuma ya haɗa duk wanda yake son ya yi sallah ko da yanzu ya shigo masallaci amma idan muka duba za mu ga a cikin akwai wanda shari'a ta fi mutuntawa a wanda ba kai tafsirin sa in ka zo maganar lokaci shari'a ta tafsir ta ba da dama wurare da yawa إذا هم أحدكم بالأمر أو بالشيء فليتوضأ وضوءه للصلاة ثم ليصلي ركعتين وليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك هذا إذا هم مفتوح إذا قلنا ما يجوز ما فروض يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار من أتبقى وقتين ذا بلال ياتي منذ الله بل تبع الولاء بس يسلى ركعين من ليل أو نهار ثم الله يصلى سنة آخر غير القصة تتسينا بس أمسي كياي مسلاتي wannan ومن an suke yi shi bisa ga wancan umarni da haka wanda ya shiga masallaci ko da la'asar wanda ya tashi istikhara ko da la'asar ne ya abarsa wanda ya tsawafi ko da la'asar ne ya abarsa wanda aka yi mutuwa ko da la'asar ne ya yi jana'izarsa wanda yake da alfa'i yana son qada'i ko da la'asar ne ya abarsa haka da aka aike tafatna as-salawat zawat al-asbab wa minha bayt al-masjid da haka an hana sallah bayan asuba an hana sallah bayan la'asar amma in kana da dalili to an ba da dama ke dai idan mutum shiga masallaci yanzu da nasan zai na ko ba zai ba wannan insha Allah ta'ala shi ne kauli mafi karfi wallahu a'lam باب الغلط في المسجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن علي بن ابي عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه باب الحدث في المسجد بابي مينونا nuna في المسلاتي ليتيني أنا laifi ne إذا da yake مسألة idan an الحدث abu biyu ne shi dai sai na abu huraira radiyallahu anhu ya fassara shi ce fasa'un audura ko kisa mai wari ko mai mai karfi mai mai sauki sama ko ta fassara ta hadas shi ne ka yi wani abin da bai dace ba kamar ka kwanci wani ko ka zagi wani sun kware da irin wannan ko wani ya zo gindin ka'aba sai tarar da wani abokin sa yana da shi Allah ka sani yana da makiya Allah ya ku mutanen nan Allah ka halaka ni Allah akwai masu hasada ta sai shi kai ka kasance Allah ga gudanar cikin wannan hadasi ne hadasi ne ko a wannan shi kuma zagi zagi kullum iya mun sai zagi sai dai ku jeran maka aka ce to kai ba ka faɗi haji dan ne ce dan ba a zagi fala rafata wala fusuq ce ce akwai magana kenan saka sai sai ya samu takardu ya rubuta zagi buntu buntu ya cika jaka idan maka in ka zage ya sai ya kada ma guda suna cikin tawafi sai balarabe yamma matse yayi ya kafa ya zage shi sai tuna ba a fasayya sai ya zazzage ne da ka gaba ɗaya na wurin ولا هذا ne سوى حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال اخبرنا مالك بن انس عن ابي الزناد عبد الله بن هرمزكم عبد الله بن زكوان عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره الدوسي رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم فقال لك ملائكة سنة من الدعاء سينكو لأن أقول لك السنة ما دام في مصلاه الذي صلى فيه إن دينا نقول إن دينا صلى لا تبقى تنبير الشيخ محمد المختار ابن محمد الأمين ابن آه، محمد الأمين الشنكيدي رحمة الله على الجميع ce masa to idan na gama sallar asuba tilawa nake so yi na iya tashi in je in dauko alqur'ani na yace in kai haka ka saba ma hadisi dauko qur'ani ka ajiye gaban ka tun kafin asuba in ba haka ba sai dabara kamar sai wani ya tashi dauko da qur'ani sai kai ne haka a zo ma da naka kai ma in dai nan gurin ko ma'ana da ka daga shi kenan sannan addu'a an daina shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma lam yuhdith in bai yi hadasi ba haka kuma wancan hadasi na Abu Huraira ko na wannan mai zagi zagi kowane hadasi kai mala'iku za su daina maka addu'a ma'ana da ka kai alwalarka shike wato shari'ar musulunci a bace mai kyau inda za a ce ka tsaya ka fito da mahasilin shari'a ko a wani babi na addini sai ka tarar da mahasilin ta suna da yawa yanzu dan Allah jama'a da ubangiji bai sa mana sharafin alwala a sallah ba duk inda irin wannan taron ya abu haka ce rufe muke a masallaci a kaddara najeriya ce inda kuna kabbar harama ne fa na ɗaukewa da allah kafin a gama sallah ya masallacin zai koma ya kuma ɗakin samari ko kuka ji gungan ka ji ɓurkan ka ji ɓurkan haka ba amma sai aka ce a masallaci dole a tsare mana tsarkinsa a tsare mana tsarkinsa don haka in ma kana son cikakken lada ko bayan gama sallar to a alaunar ka kakka bari kai abin da zai cuta ma mutane an kuka lura rihi in kai cewa zai cuta ne mutane cikin masallaci ba ka shi ma hadasa to wannan wanda baya da wasali ya rubuta malam yuhjik a kasar nan an yi karanta shi ba haka ba a da Allah ya gafarta iyayen da saka musu da alkhairi sai ya kokarin su amma karatu ci gaba yake da abin da ke karanta shi malam yu hadis in bai labari ba haka da za ga da da inda yana karbi ko sallon ka wai malam yu hadis ka gane zai so ya rasa lada don haka bai bude baki ya magana wannan karbin da kake ja mustahabbi ce wannan dukkan da kake mustahabbi ne bayan sallah tabba sallama wajibi ne kaga kabar wajibi ka rike mustahabbi kana gungumi amma rakin fahimtar karatu ya kawo haka wani malami na mutumin zamfara ya faɗa ne yace wallahi da kun san sai karatu ce wallahi kwatance ma kawai ake su karatu kwatance kalmar kawai ake kwatance amunta sai a ba ta ma'ana kalmar kwarai da gaske in ma rajadina sannan ya rajadina kaga kaga da jiwai kalmar da ake ake jin amunta da abin da take faɗi ai da na so ga muku wanda ya fassara abin nan wanda aka tambaya da ke ikirina ko wa sasa da zaka halka eh, a'a ba wannan ba eh, ba kasa da zakar kalkale ne wasu ba wannan ba hakan ya rabo gado ya da wannan mutum ya mutu ya bar ɗaya uku to ya za a raba gadon ta sai ga shi na cikin shirimiya wasasa da zaka kan kalila wa shiddatan a kasa su shidda iya ne uku kowa shi ɗau guda sarki guda magajin gari guda ni liman guda kada shi jin gado ya rabu wanda ba wannan baitin da so in kawo ba Eh, eh, a'a ba shi ne zuhudu ai shi ne zuhudu ɗaya goma goma ya bari maza da yan mata da za a ta malaya za a raba gani sai ga shi nan cikin zuhudu a kasa goma kowa ta ɗauguda yi wa hilba hilbari na wa hilbari a kasa goma kowa ta ɗau dai dai eh? daidai dai. shi wancan cewa ya yi da manzo Allah ya taho na manta baitin ita ka yadda ake jin kalmomi da amansu a fassara amma alhamdulillah karatu ya ce gaba kuma lokacin abin da ke kawo haka nan karancin sufuri hanyoyin sufuri tunda ba garin da ba malami misali irin wannan fasar ba za ka ji ta a birnin shehu ba ba za ka ji ta a gwandu ba ba za ka ji ta a zariya ba ba za ka ji ta a masila ba don mai don shugiyoyi ne na ilimi amma da ka ji tsanka za ka ji za ka rinka jin kuma har yanzu da saura wallahi har yanzu ka je ka ka da ake fassara alqur'ani akwai mun mamaki to abin da yake komai haushi wasu ta suna dauko yanzu ta arima rediyo kuma wanda ya ce tsawata an kai magana ce wata siyasa gare ka ko kaki take hasada gare ka amma kamata ya sanin wane ne za a yaya ta karatun shi wane ne kuma karatun shi bai kai wannan matsayin ba to ma lam yuhdith ba ma lam yuhaddith ba فتقولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا اكتبها في رزق سوى اللهم اغفر له اللهم ارحمه ان جيبه لقى لقوله لقى الدار ملائكو مهما تجري بما الله تعالى ولا يسعون الا لمن ارتضى ظهرك سامو ما الدعاء أساس هيك سيالون رحمه الله يبسى اجريك باب باب بنيان المسجد وقال ابو سعيد كان سرق المسجد من جديد النحو وامر عمر بدماء المسجد وقال اكل الناس من المرأة اكل الناس اكل الناس من المرأة واياك ان تحمل او تسكر فتسكن الناس وقال انس يتمرون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا وقال ابن عباس لتزركنها كما زركت اليهود والنصارى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابو سعد قال حدثني ابي عن طالب بن انسان قال حدثنا نافع عن عبد الله اخبره ان المسجد كان على اهل رسول الله أن المسجد كان على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنيا باللجن وسقفه الجليد وعرضه خشب له فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر ومراه على بنيانه في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم باللجن والجليد وأعاد أهله خشبا ثم بينه عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى بلاده بالحجارة المنقوشة والقطة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقطه بالذات حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم هيك يعني باب بنيان المسجد wannan babi zai magana game da ginin masallaci ya ya kamata mu gina masallaci kamar yadda muke gina gidajenmu ababen jin daɗi da alatu da ado daidai ne mu a masallaci ko kuwa a masallaci mu bar shi kuma ya zan wuri ne na kazanta da datti da tsafta a ba wannan ba ba wancan ba وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان سقف المسجد من جريد النخل يتي رفع مسلاتي أزامن من الله صلى الله عليه وسلم an yi shi daga kabar dabino, kabar dabino ita ce aka sa aka yi rufin masallaci kaga kenan shigin irin rumfar da za ka gani a ƙauye yau a kasuwa da amma da yake bamu da jaridun nakala yanzu sai ana amfani da eh, irin nau'in abin da muke da su kamar zana da balle kuma hmm? da kaba da sauransu To har shekaru hamsin arba'in baya makka irin wannan suke amfani da shi arziki daga bayan same su ko banan na ya hajji da wani wanda ya yi hajji shekaru hamsin da uku baya yana ba mu labari ya ce duk makka da madina ba gida mai rufi yace in kaji ji in wurin da alhazai ke abin nan rumfa ce iyakar ganin ka ba ɗaki wanda za a kulle nan alhaji zai ajiye wato jakarta ya yi hilo da ita su kuma matan su ba su da aiki sai daga alkama don su suka abinci da za su kawo suna sai dama alhazai amma yau kaga kasar suna gine-ginen da duk duniya yanzu babu irin yanzu ginin da ake nan a haramin maka duk duniya babu irinsa kaga ikon Allah Allah ya ɗaukaka cikin ƙanƙanin lokaci a wancan lokaci da Najeriya da Misra su ne manya-manyan donors masu taimaka ma ƙasar sai sa lokacin muke da kima yanzu kuma ba wanda ake kyama Saudiya kamar ɗan Najeriya saboda shi ne almajiri shi ne karuwa shi ne ɗan daudu shi ne mai maula shi ne mai 419 shi ne mai kafa banki kafin a fito da ƙari na zamanin na security wanda ya hana kasa bankuna da sauransu da sauransu الله يتوقع وامر عمر ببناء المسجد سيدنا عمر يا عمر لي اجينا مسلاتي وقال اكل الناس من المطر سيتي اتكر كمثاليك هنا روى سما من ذاك المسلاتي لي زي هنا روان سما وإياك أن تحمر أو تفسر فتسل لها فلك دامود الكواتي كواتي كنولي كسا جا كسا كوري كسا راويا sai ka fitini mutane ba a son haka ana وقال انس يتباهون بها ثم لا يامرونها الا قليلا انس ابن Malik yana cewa lokaci zai zo da mutane za su rinka sabahi su rinka kuri da masallatai sun mala ya muruna ha illa kalila sannan ba su ra'ayi cikin kaɗan kila yanzu zan ba mu san kuri da masallatai da sai ka ji kasashen laraba masu arziki irin kuwait bana na haɗu da wani babban malami a kuwait na kuwait a saudiya wurin aikin haji cikin tattauna da muke sai maganar masallacin nan su eh, sai ke cewa ta ga mu yanzu kasashen mu ba abin da aka mai da hankali gare shi irin gina masallaci yake masallaci yanzu an fara bashi labin labin da ake ba hotel yanzu muna da masallaci 5 star muna da kirista wallahi hamsa da jun haka yace hamsa da jun har ya kwatanta min yace za ka ga mutum ya ware dala miliyan ashirin ya ɗibi wani ƙaramin fili sai a masa masallaci kuma a sake waɗannan kuɗin a wurin saboda haka in ka shiga za ka ji kawai wata duniya ce da an ka shiga da masallaci na so nake ya fi da wani wani zai ce a'a shi tsarin yadda ake gina masallaci Morocco yake so amma kuma ya je Damascus Dimashq ya ga wani fanni wanda yake so a lebo a yi co-opting ɗinsu sannan kuma duk da haka kar a kauce mu tsarin Turkiya za ka sai an injiniyoyi uku daga Turkey injiniyoyi uku daga Masar injiniyoyi uku daga Dimashq ko daga Morocco domin su zo su zauna a kama musa hotel su yi wata shidda ana tsara masallacin nan ko masallacin nan bai ɗaukar jama'an nan kamu ne gurin ka kawai ce dai a ce duk a birnin kuwait masallacin ta yi kowa ina ba ta ana kai ce sun malaya ha illa qalila sannan mafi yadda kuce a kulle suke kana da bu mun mafi fi tsoraya masallacin domin yanzu duk masallacin da kake so a sakwato kana shiga amma ko a makka ba masallacin da za ka shiga wa haka sai dai magariba ta kusa an buɗe <laughs> ka gani ba ka zuwa ka tarar da mutane na zazzaune suna karatun qur'ani in lokacin lafiya ne ka tarar da wannan yana tanafin fili ba ka zuwa tsakiyar dare da an yi isha'i da minti goma sha biyar in baka samu sallah ba sai dai ka yi ta a gidanka masallacin kowa an kulle ثم لا يأمرونها لا قليلا الفاري كما يكيد وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى عبد الله عباس رضي الله عنهما yace nan gaba za ku rinka kawata masallaci irin da yahudu da kirista suka kawata masallaci suka kawata wurare ibada kuma mana zai zama ne abin damuwa da haka shari'a ta yi hani daga faifayewa wajen kawata masallaci zakarafatul masajid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma umurtu bi tashyidiha ni ba a sa ni in kawata masallaci ba an umarce shi ya daga masallaci fi buyutin azina Allah an turfa a daga su amma ba a ce a kawatar da su ba haka irin wannan zane zane da kuke gani sun yawaita a masallatai ba sahabbai suka yi su ba nan gaba za mu ji cewa alwali shugaban da ya zo ya sallar asuba raka a hudu ya je ya ce ko ƙara boko shi ya fara kawata masallatai a sa musu ado a je a ɗebo su ƴaƴan gwalagwalai zinari sibban azurfa lu'lu'i su yi ta ƙalƙali su ɗauki hankalin mai sallah su walid ya fara yin wannan ya yi a lokacin akwai sauran sahabbai amma za mu ji abin da ibnu hajar ya ce a kan matsayinsu a wannan lokaci حدثنا علي بن عبد الله من كرم حديثه ابن المديني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو يوسف المدني قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد المدني عن صالح ابن كيسان المدني قال ابن كيسان قال إمام مالك لي أيام الجميش دومي في انا ما تسكت بعيسى saboda ابن عمر جبتي دولي اما يا غرفه انا يكره ya suke da ya fara karatu da sai da wajen shekara tamanin sai ga kuma ya yi tsawon sai da zana zuwa ɗaukar karatu gure shi ya yi karatu gurin zuhuri lokacin zuhuri na yaro shi yana da filin to nan ne suka zama tsara da malik sannan na fi ukalin sa ne amma anan kuna gani malamin sa ne kala haddasa na nafi kuma ya yi karatu yana ce asbatun nasu fi nafi kusan ma in aka ce malik sai a ce salih ibn sulfan wato almajiran nafi su bakwai ne dai ba wanda ya kai su shi eh, salih ibn kaisan yana cikin su قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن باللبن بألف أمنا ولبن المتوسط به tsohuwar fasara wani ya ce ya je nijar ya tarar da ana jana'iza sai sai ga an zo da koran nono an gijjin shi ne da koran nono makabarta ka ce aiki ka ake zuba ina limanin ku ya barka mali aka da shi wa labanin yusa wasadu ai mai risala ya ce a sa nono a yi mutum sirri shalfin isa'in amala wala dininna da yunku da laka wanda za ta fito fito ga gaskiyarka saka shi ne karɓar gaskiya ne mutu ta. ban manta annabin da allaban laban ka gano labin fa eh bungu bungu wani kana ba san bungu ba ana tsammanin kun san bungu so <laughs> abin nan bulo na laka ya kuke kira shi saya ku bari ya faɗa yayi eh? bulan ƙasa ta ji halin ba anguwar hausawa yake ba ji so bulan ƙasa da muke yi a da muka yi shi a kewaye a dunkule a murmure kamar dawo kasan san dawo ko abin da kuke ce ma fura fura wacce ba a dama ba kaga da sai an masa dabaru da zai gani firawacce ba a dama eh mun mun ce fara kowa ya sani nan amma ku firawacce ba a dama to shi ne yake mabliyan billabi an yi shi ne da ƙasa wasu ƙasuhun jari yake wannan kaba ta da dino ita ce aka yi rufe ita wa amaduhu kasabun nahal sannan kangi na iccen dino shi ne aka yi masa kai da su a san ba hali amalan ka dawo sakkwato eh ka dawo sakkwato alam ya zartihi abubakar a abubakar bai kara komai ba radiyallahu anhu har lokacin sai kare masallaci mai bukaci faɗaɗawa ba ba mu cewa da gangan bai kara ba a bukata ba ta taso ba inda ka taso da ya ne ba ya kara وزاد فيه عمر سيدنا عمر سيقار يوم مسلاته وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزي جينا تكون سيما إيرين جينا سنة ما من المنع الله بيتن زكايا أي سنة باللبن والجليد يعيش دلاكا يعيش كما دكبا تدبين وعاد أمده خشبا سيساكي ما يدجي شخص كما نقوي ثم غيره عثمان سنن سيدنا عثمان يلو sai ya canza kayan aikin zamani ya fara ci gaba fa za da fihi ziyadatan kasira sai ya masa ƙari ƙari mai yawa idan kana son gane ƙarin sayyidina Usman a cikin masallaci ka koma daga kudu ko da ke da yawa an ce kudu a masallacin Madina wani bai gane ba bai su dai masallacin arewa yake kallo akwai kudu yake kallo ka koma daga arewa sai ka kalli ginin turkawa in ba ana wurin ba bayanin zai yi wahala mu taimakon da Allah ya mana mun zauna da malaman tare irin su fallata shi kuma fallata Allah ya ji shi duk malamin madina sun sallama mu shi bawon bai san tare madina kamar sa sai abdul aziz al wani ba misiri ne da dadin mazaunin madina wanda ya zama limamin kuba kafin zarban gare shi zarban ya karba shi ma masanin tarihi ne kwarai da gaske na mun tafi masa da Mashak da yake to to su za su gwada maka shiga ga iyakokin da sauran amma dai gaskiya ginin ma an bambanta shi ginin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alamomin da ake gane shi karin sai karin sai na ba a gura mana shi amma karin sai na Usman an san shi sannan karin Turkawa wanda sarki Murad wanda ya fashi shekara ta ɗari tara da duniyayi shi kamar surare zaka kamar wurin mihrabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka sunansa a rubuce da shekarar da aka yanke to sannan kuma ƙarin ali sa'ud to sannan sai da fahad wanda shine shakur dub domin gaba ɗaya da ginin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na Umar da na Usman da na Turkawa da fahad yanzu yana ta sai duk suka koma kamar ne kamar mimbari ne kawai saboda yawan ƙarin ne. kusan duk birnin Madina na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallacin da fahad ya gina yanzu Allah ya masa kafa ga Abdullahi da shi ma yana ta ƙari da yake kullum karuwa al'ummar musulmi ke tun da ta hanyoyin isa cikin sauƙi ba kamar da yawan lokaci na su yahu uh, wa bana jidarahu bil hijarati al manqushati wal qassa zamanin sayyidina Uthman sai ya gina bangonsa da duwatsu waɗanda aka aka yi ma ado kun gane irin su ko a nan garin kuna ganin gini na duwatsu wanda an masa ado ko sannan wal qassa da siminti wa ja'ala amadahu min hijaratin manqusha Allah sai ya sanya ginshikansa na duwatsu suma maimakon da kwangi ne yanzu duki ne aka mulmule aka mulmule sai ka gan gashi kamar ginshiki kuma aka yi masa naqash aka yi masa ado aka yi masa sai ya sanya wato rufin masallaci yau ko a da na kaba ne don sai ya zama a karbar kallabi sunan itin da ake kamar daga Ghana wanda kamar daga ruwa ake ɗebo shi gwangwala gwangwala kada ki ta amfani da ita imanin bai san gwangwala ba da sai ya sanya wato rufin sa ya kasance na gwangwala wannan kamar da muke gani babin imam bukhari yake ne domin ya nuna cewa ana son tawali wajen gina masallaci ba a so ka yi wa wajen adonsu da kawasu ذا عبد ابن حجر الكلثوم هنا قال ابن بطال وغيره هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحصيله ولا ya اذا idan يقول مثلا في شريعة صوتك so take كر takaita a tsakaita kar a faitaye فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه سيدنا عمر duk da yake lokacin sa kuɗi ما بيتنزل مسلاتي بقى دقين دي وإن محتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كانت النخلة في أيها جيسي بخير جدا أكرا فهذا دي شيء دابا لما زعل العيارو ليدون في أمر يتنزل ثم كان عثمان والمال في زمان أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه كما سيأتي بعد كلمة بس بد ولا أبدا da sai na usman yayi an samu sabai da suke challenge isha bai dace ba a bari sai wa awwalu man zakhara fal masajid al walid ibn abd al-malik ibn marwan walid an tada masa bulala zamanin sayyidina usman yana gwamna a karshen giya yana gwamna sayyidina usman yace a zo da shi a masa bulala to shi ya fara kawa ta masallaci da zalika fi awakhir asr sahabati wannan karshen zamanin sahabbai وسكت كثير من اهل العلم عن انكار ذلك خوفا من الفتنه yake da yawan masu ilimi a wannan lokaci ba su ce komai ba don ne domin gudun fitina ta yanayi wannan nuna a shekelin in ya ga magana sa sana iya zama fitina to akwai lokacin da zai zaɓi kama bakinsa ya fi zama alkhairi ta zuwa dai ƙarshen abin da ya kawo idan kuna son tsarin haske da bayani dangane da matsalan kawata masallatai yana da kyau ku sami littafin al'allama muhammad nasiruddin albani wanda ya takarijin hadisan a sunan littafin nasu a'a littafin da ya maganar imaratul masajid wanda ke da kwamfuta yana iya duba a maktabar shamila ba ta zai masajid ba ne to Allah ya kama dace an kawo sanarwayi na da za a karanta akwai wadda malam bai san da ita ba kungiyar likitoci musulmi ta kasa wadda ke da reshe a nan sakwato iman za su wani gangami na taimaka ma bayan allah marasa lafiya jibi ranar lahadi kowane irin ciwo a asibitin gwiwa yadda alhaji habibu balaje ga ya gyara kwana-kwanan nan za su zo ranar lahadi da karfe goma na safe da ku ɗan da da bukata suna iya haɗuwa da su a wannan wurin wani ɗalibin wannan makaranta wanda kuma wannan makaranta ta tura shi karatu su bai ni yi masa intabiyu kuma Allah ya bashi nasara ya je su bai ya digiri na ɗaya ya digiri na biyu sai karan jiya ranar laraba ya samu digiri na uku da martabar da an ce shekara bakwai a jami'ar ba a samu irin ta ya samu al-mumtaz ma'a sharaf الدرجة الأولى والتوسيع بالطباعة أبيتن ما يابا جامعة shawarar cewa lallai ta gaggauta buga littafin haka har an ba da umarnin ya tsaya ranar litinin a yi sakin littafin a fara bugawa sannan ya baro sudan ya bugo jiya da safe ya yi mini bayani kuma ya ce in maku bishara shine dokta bashar abdalla ko rungumi muna roƙon bashar aliyu ya ko bashar abdalla ko bashar aliyu bashar abdullahi ba ku san shi ya zo nan ba so guda ba yaro ne karami amma Allah ba shi hazaƙa da basira kuma muna farin cikin cewa mu ne dalilin wannan alkhairi din muna da Allah ɗauke sarki ya samu karatun sa albarka daman ya fara koyarwa a jami'ar Abuja ba haka ko zai dawo sakkwato ya zama cikin masu gudanar da ayyukan sahaba ko zai zauna abuja dai duk inda yake alkhairi ne da ya da su kuma muna alfahari da wannan muna roƙon Allah ko sarki ya sa abinda al'umma za ta ci muriyar sani kuma muna fatan ire-iren sa matasa su ƙara jajircewa ya so yana kusa ya faɗa miki shugabanci za ku yi mamaki ba sharafi iko